subscribe and sign up. Please da ba zuwa subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku kun karshe kashi na uku. Ba zato ba tsammani muryar Khadija ta farkar da su. Daga can saman bene ta kware murya da karfi tana faɗin. Wayyo Allah, mayi sun kwanar mana a gidanmu. Wai ku ba za ku tafi gidan ubanku ba? a firgice suka farka suna faman mutsitsake idanuwansu kafin suka kalle ta a lokacin har ta nufi bene tana sakowa down su markanta a hargitse babu kayan mutunci a jikinta rigar baccin jiya ce bata cire ta ba daidai gwargwadon daidai gwiwarta a rigar ta tsaya mata hannunta ɗaya rike da kogunta ta dambara baki a saman labanta har kan kumatunta ga wani man baki da ta shafa sai kyalli yake yi kallon juna suka yi fuskar su babu walwala Amibo ya ce, Allah ya wadaran na kai lalace wannan masifafiyar yarinya. Allah ya yi mana maganinta. Saboda jaraba baccin ma ba za ta bari mu karasa shi cikin daɗin rai ba. Ni dai har ga Allah an takura min ya kamata sa ya ba mu izinin komawa gida. Takaici ya hana tega cewa komai jira yake kawai da karaso ya ji me za ta ce musu. Da gudu 'yan uwanta suka fito daga ɗakunansu suka biyo bayanta. A tsakankanin sofas ɗin Khadija ta dakata da yin tafiyar tana jefar su da matsiyacin kallo ta ce mayo masu cinye ma mutane abincinsu yanzu sai ku kirga mana abin da za mu ci zaro ido suka yi suna kallonta mamaki take su. a iya saninsu da yawa mata suna jin shakkar sojoji amma ita wannan mai kunnen zoma babu alaman su a fuskarta tsawa amibo ya daka mata ke karki kuskura ki kara kiranmu da sunan mayo idan ba haka ba zan harbe ki da bindiga maimakon ta ji tsoron maganarsa sai ta galla masa harara tana faɗin ai wallahi sai kun girka mana abin da za mu ci tunda kuka cinye mana sauran abincin mu na jiya dafa kafadar ta Hauwa ta dan Allah ki kyale su ki zo mu koma ɗaki ki wanka ki canza kayan jikinki murguda mata baki ta ni babu inda zan je wallahi sai sun girma ka mana abinci da za mu ci saboda yunwa nake ji girgiza kai sojojin su kai suna kallon ta kafin suka kalli sauran yan uwan nata jiya ba mu samu damar yin magana da ku ba muna fata kun tashi lafiya a tare suka haɗa baki wurin amsa musu da lafiya lau tega ya ce ku faɗa mana sunayenku muna son ji namijin cikinsu ne ya fara yin magana ni suna Namu mubin cincina kai tega yi kefa ya nuna macen da ke a gefensa fara ce sol tana da kumatu da yar kiba rubina suna mai daɗi kefa mai idanuwan 'yan cana ya faɗa da zoliya yana nuna ta gefen yana nuna ta gefen Rubina Yasmin sunana good girl and you da ido ya nuna 'yan matan da ke rike da hannun junansu ɗaya doguwa ɗaya madaidaiciya ni sunana Hibba ita kuma Sara masha Allah na ji daɗin haɗuwa da ku Allah ya yi ma rayuwarku albarka amsa masa suka yi da amin Khadija masifafiya ta ce gwara ma da ba ku tambaye ni sunana ba don ba faɗa muku sanyi ba murmushi suka sake ba tare da sun ce mata ƙala ba bubbuga kafafuwanta ta yi ni dan yunwa nake ji ku tashi ku shiga kicin ku girka mana abinci amu ya ce ba mu iya girki ba ko kin gan mu da zannuwa ne daure a kogunan mu harara ta watsa mishi tega ya ce yar uwa khadija ba ku da mai yi muku girki ne a gidan hawa ce ta bashi amsa da cewa yayin musassabil shine yake girka mana abinci zaro ido tega yayi kina nufin wannan katon mutumin daga masa kai ta alamar e Sara ta ce, ba ko da yaushe yake girka mana abinci ba. Yayin Umar yana kawo mana daga gidansu. Sun gane wa take nufi, wato Big shine suke kira da asalin sunan shi Umar. Kallon agogo Amibo yayi a lokacin karfe goma sha biyu na safe. Da alama sun manta, yau ba su kawo muku abincin da wuri ba. Ya za a yi kenan? Da sauri Mubin ya ce, ai akwai yogurt da madara a fridge, haka bread a store. Idan kuma mun ji yunwa kafin a kawo mana abinci su muke ɗauka mace. ran Khadija ya gama ɓaci babbuga kafafuwanta ta yi hankalinsu ya dawo kanta idanuwan ta rufe ta so mu zazzaga musu masifa tana faɗin ni wallahi ba zan shayi gudda da biredi ba ai ku ne kuka cinye mana sauran abincinmu a kicin wallahi idan ba ku je kun girka min abin da nake so ba zan kira yaya Umar a waya in faɗa masa kun ci mana abincinmu a ruɗe suka haɗa baki suna faɗin me yayi zafi kin ji mun ce ba za mu girka miki ba ne nuna musu hanyar kicin ta yi da hannunta ku tashi ku shiga ku dafa min abinci a gaje suka miƙe ta yi gaba suka bi bayanta su ne har cikin kicin yan uwanta da ke falo saman sofa suka zauna su kansu ba za su iya da rigimar Khadija ba Sara ce ta ɗauko musu robobin madara ta miƙa ma kowannensu suka zauna suna sha daga falo suna jiyo sautin muryar Khadija da ke a cikin kicin wainar kwai suka soya wainar kwai za ku soya min ta faɗa tare da buɗe kofar store ta ɗauko musu egg ta kawo masa shi akan tok ta ɗaura shi cikin kwantar da murya ta yi gaya ce Khadija wannan kwan yayi miki yawa ina laifin asoya miki biyar harara ta gallara masa ai ba ni kadai zan ci ba har da ƴan uwana su ma suna jin yunwar roba ta ɗauko musu inda za su kaɗa kwan hada abin kaɗawar kafin ta nufi firiza tana faɗin Hada cikin pepe soup za ku yi mana sannan ku soya mana kifi mubin yana son ci binta da kallo suka yi bakunansu a buɗe kamar sakarkaru aka saka bi ta da kallo kaji ta ɗauko guda uku manya-manya masu tsokoki a jikinsu ta ajiye musu ta ce cikin fefe su za ku yi mana akwai kayan miya da kayan ƙanshi duk zan ɗauko muku su hankalin ta kwance take yi musu magana har wani kyakkyafta musu idanu take yi da kyar tega ya iya buɗe baki ya ce ‘yar uwa Khadija ba komai muka iya girkawa ba kuma wannan abincin ya yi yawa ga kai ga kuma kaji zumbura masa baki ta yi wanda ya sa kuka cinye mana abincinmu na jiya ta faɗa tare da juya musu baya ta nufi cikin sto gabansa har faɗuwa yake yake yi jim kaɗan ta dawo hannunta rike da manya-manyan doyoyi guda uku ta ajiye musu a ƙasa tana faman yin nishi ta ce idan kun gama girka waɗannan sai ku fere doyar ku soya mana ita da kwai baki a buɗe suke sauraron ta kowa ma cikin sto komawa cikin sto ta yi sai gata ta kuma dawowa hannunta ɗauke da ƙaramar roba hankalin dankalin turawa ne a cikinta chips za ku soya mana da shi ta ajiye robar har ta juya za ta koma amibo ya yi saurin shan gabanta muryarsa a tausashe ya ce khadija ya isa haka wai ke me ke ki? mu fa maza ne ba mata ba ba mu iya girki ba bindigogi muka iya riƙewa ta ya za ki kwaso mana wannan uban kayan abincin ki ce mu girka miki fashe mishi ta yi da kuka tana bubbuga kafa ta ce wallahi idan ba ku girka ba sai na faɗa ma yaya Umar kun cinye mana abinci kuma in kala muku sharrin kun taɓa ni waro ido waje suka yi har sai da gaban su ya faɗi jin abin da ta ce ita kanta da ta yi magana ba da wata manufa ta furta ta ba lallashinta suka so mai shikenan mun ji za mu girka miki yanzu ki koma falo ki zauna a shago ta ce to kuma zan rinka lekowa ina duba ku amsa mata suka yi da to bayan fitar ta daga kicin din tega ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa aklibni khairan minha Yarinyan nan ba karamar makira bace Amibo ya ce ai duk laifinka ne kai ne jiya ka sa na kwaso musu abincin su da duk hakan bata faru ba yanzu gashi ta daura mana wannan uban aikin idan laifi ne kai ma hada laifinka ai tunda a tare muka cinye musu abincin su ran kowannen su ya ɓaci tamkar za su rufe juna da bugu Faɗa kuke yi ko muryar Khadija ta fargar da su a ruɗe suka haɗa baki wurin faɗin a'a anti muna yanke shawara akan me ya kamata mu fara girkawa murmushi ta sake har dimple ɗinta ya loɓa, hannunta ɗaya a rike da robar milik da take sha idan ma faɗa kuke yi ko kuka sani ni dai ina jiran abinci kuma wallahi kafin in shinye madarar nan ku gama min girki na idan ba haka ba hmm, kun san sauran ta faɗa tare da juyawa ta fice daga kicin ɗin ami ya ɗaura hannayensa biyu saman kansa mun shiga uku wannan wani iriyar bakar rana ce taiga ya ce ba surutu ya kamata mu tsaya muna yi ba mu fara mata girkin kada ta shanye madarar tube rigunar su suka yi ya rage saura wandunan kakinsu a jikinsu sham sun manta da bindigoginsu da suka ajiye a falo kamar mata aka suka fara aikace-aikace na wanke nama fere doya gyaran cefane da yankan kayan lambu suna haɗa ubangumi zufa ta ko ta ina da waya suke yin amfani wurin yin browsing yadda ake yin cikin pepe soup da sauran abin da basu iya ba duk bayan 'yan mintuna sai ka ta ko kitchen don daga idan suna yin aikin yadda ya kamata bayan Allah kamar ba sojoji ba ta takura musu ta adabi rayuwarsu yayin da take zaune a falo cikin 'yan uwanta Hauwa wata ce Khadija baki kyauta musu ba don Allah ki yafe musu aikin yayi musu yawa ya tsana mata hanci ta yi tare da ba tare da ta tanka mata ba Sara ta jagorancin tsaki tana kallon ta tace kin ji haushin rayuwar ki, kuma wallahi sai na faɗa ma yaya Jas abin da kika yi musu ban sa ta yi da su tamkar ba ta ji me suke faɗi ba Yasmin ta ce please ku daina yi mata magana ita ma ba yin kanta ne. larura ce yaya Jas ba iya ce mu rinka hakuri da yar uwarmu Hibba ta ce duk da haka halinta ne Dija ta fiye rashin jin magana ba ta da hakuri sai na faɗa ma sai na faɗa ma yaya Salsabil duk wanda ya magana sai ta kalli labansa robar regot ɗin da ke a hannunta ta ajiye kan kafet ta yankura ta miƙe tana yin miƙa duk suka bi ta da ido bindigar da ta gani a saman kujera ta kai hannu ta ɗauka ta saita su da ita tana faɗin wallahi dukanku sai kun mutu banzaye kawai har ni za ku rinka yi faɗa dariya suka sake ga baki ɗayansu saboda ba su san meye amfanin bindigar ba Hauwa ta ce da Allah malama ajiye ta a kasa kada ki lalata musu abinsu harara ta watsa mata tana faman cije labba ta ce ta kanki zan fara hawa jiya har da kulle ni a ɗaki dan kada in fito waje yau idan na kashe ki ba za ki sake yi min haka ba tana karasa maganar ta daddage ta rike bindigar da kyau tana kokarin harbawa mubin yayi saurin janyo hawa gefe daya ba zato ba tsammani har sashin bindigar ya harbi jikin kujerar inda hawa take zaune wani irin hayaki ya fita wurin da blade din ya shiga nan take ya fashe nan fa ido ya raina fata gabaki ɗayansu sun ruɗe sun gegece a matukar firgice a matuƙar firgice suka mimmike tsaye suna faman zazzare idanuwansu dariya ta sake tana faɗin kun yi tunanin ban san yadda ake yin amfani da ita ba ko to ai na taɓa ganin bidiyo a wayar ya umar wasu suna kakkashe mugaye da ita ɗaya bayan ɗaya kuma zan kashe ku yanzu nan ta faɗa tana saita su da ita fashewa su kai da kuka suna yi mata magiya saboda rashin hankali ta kara sakin wani harsashin kai tsaye ya sauka a tsakankanin kafafuwan Rubina. Baiwar Allah kuka Adama jina saukin ma bai taba fatar ta ba. Maza suna a kicin suna girki sun bar Khadija a falo tana aiki duk irin girman sautin harbin bindiga ba su ji ba. Mubin ne ya watso da gudu ya shigo kicin din. Ya daga murya ya ce ga Khadija tan ta daukar muku abinku tana harbin mu. gabansu ne ya yi wani irin mugun faduwa a guje suka fito daga kicin ɗin a daidai lokacin ta saita kan sara jikinta sai kirma yake yi tsawa ta ga ya daka mata da sauri ta juyo da bindigar ta saita su tana dariya ta ce ajalinku ne ya fito da ku daga kicin dama haushin ku nake ji jiya kun kashe min jazi ɗina hankalinsu idan ya yi dubu to ya tashi khadija ta saka su a tsaka mai wuya ga girki sun baro a kicin ga wani tashin hankali da ya fi gigita su dole suka zube kan gwiwowinsu muryoyinsu na rawa suke yi mata magiya don allah anti khadija ke rufa mana asiri wallahi ba mu kashe miki jas ɗinki ba yana nan da ransa ya ji sauki raunin jikinsa ya warke ki taimaki rayuwar mu ki ajiye bindigar nan a kasa tamkar za su fashe da kuka haka suka rinka roƙonta zuciyarta kamar ta kafaran farko babu alamar sassauci ta ce na fa san me nake yi ba ku isa ku raina min wayo ba idan da gaske ya jas bai mutu ba to yana ina fuska a marairaice amebo ya ce yana asibiti likitoci suna duba lafiyarsa kasa kasa da murya ta ga yi mishi rada kai dole fa mu nemi mu fita wallahi idan ba haka ba za ta iya kashe mu kuma ta kashe ko ta kashe yan uwanta tunda ba hankali gare ta ba ga kuma abinci mun bari akan gas Amibo ya ce to ya za mu ni wallahi kuma ya kwance mu gulma ta kuke yi ko ta faɗa tana jifarsa da harara a tare suka girgiza mata kai alamar e ta ce idan magulma ta kuke yi daga yau idan na kashe ku ba za ku sake ba ku kalle shi ku lallashi yar uwarku za ta iya ja mana bala'i daga mu har ku tega ne yayi maganar yana kallon Hauwa. duk wanda yayi yunkurin bude baki zai bata hakuri da bindiga take sai ta shi kwatsam wayar tega ta soma yin ringin a dabarbirce zura hannu ya zaro ta daga aljihun wandonsa duk sun rure ganin sunan mejo ya bayyana ne yasa sa ya dan kwanta bikin na kwal din yayi tare da Kara wayar a kunne kun san lamar mejo bai amsa ba ya furta jazz ya jikin naka wanda odahan muryar mejo da alamar mamaki ya ce jazz kuma baka ga sunan wanda ya kira ka ba ne tega bai kula maganarsa ba ya ci gaba da faɗin kamar ka sani tun safe Khadija take son yin magana da kai ai sai da na faɗa mata baka mutu ba lafiyar ka kalau amma ta ki jin magana ta tunda ya ambaci sunan jazz Khadija ta jefar da bindigar akan kafet ta nufe shi tana faɗin ba ni shi mai magana jiki na bari ami yayi saurin mikewa ya damki ƙeyarta yana faɗin ba shi bane dan ubanki har mu zaki ja mu bala'i masifaffiya kawai kin bikin haukata kin bikin kunta ta rayuwar mu kin hana mu sakata? wallahi baki isa ba a daki zan kulle ki kuka ta rinka yi masa tana zagin shi daukar ta yayin nufi saman bene da ita daki ya shigar da ita ya kwanta a saman gado ya fito da sauri ya ja kofar ya datse ta da makullin da ya gani a jikin kofar ajiyar zuciya ya sauke kafin ya nufi falon a lokacin tega ya kammala yin wayar da mejo ya miƙe da sauri ya je ya ɗauki bindigar ya haɗa da ɗayar da suka ajiye a kan sofa duka biyun ya tara su ya tura su a karkashin dining table kallon sauran yaran suka yi ku koma ku zauna yanzu za mu kawo muku abinci amsa musu suka yi da to jiki a sanye suka zauna duk ba su ji daɗin abin da Khadija ta aikata ma sojojin ba dan Allah ku yakuri idan mun bata muku rai Sara ce ta yi musu maganar murmushin yake suka sakar mata kada ku damu ai mun yi maganin ta yanzu juyawa suka yi a tare suka nufi kicin abin da suka daura kan gas har ya fara konewa shafshaf suka kara sayin girkin Khadija da ke a daki sai kuka take tana bubbuga kofa da hannunta kamar za ta balle ta sumar kanta duk ta rufe fuskarta gajiya ta fara yi da buga kofar ta juya za ta je ta kwanta karaf idanuwanta suka sauka akan wayar da Dr. Jazz da suka bari a kasa ga kayan shi da ya bari riga da wandon shadda jiki na bari ta je ta ɗauki wayar duk da bata iya amfani da ita ba sai da ta yi kokarin kunna ta saboda ta haddace yadda jas yake latsawa a gabanta cikin sa'a ta kunna wayar hasken ta ya kawo gefen gado ta zauna tana yin shekar kuka ta soma kallace ta fara kacalcala masa wayar kasancewar babu passport a wayar yasa ta samu damar danna ta son ranta ba tare da saninta ba ta shigar mishi contact ɗinsa a daidai kan sunan my ta latsa kira dangin wayar ta fara yi khadija ta nutsu tana jiran jin wa zai yi magana kamar yadda ta ga ana yin amfani da ita kiran waya ne ya shigo layin mum turai a lokacin tana a cikin bedroom ɗinta ita da sa mubarak a kwance a saman gado ita kaɗai ce idanunta biyu shi sa mubarak ramuwar baccin da bai yi ba jiya yake yi jin wayar ta na ruri ne yasa ta sauko daga kan gado ta je gaban miro ta duba sunan mai kiranta mamaki karara akan fuskarta ganin sunan mai onson ya bayyana akan screen din wayarta murmushi ta dan sake tana faɗin Allah sarki mai son ciwo ya hana ka zo inda nake shi yasa ka kira ni a waya bari na ji me yake bukata ta faɗa tare da daga wayar ta kara a kunnanta har da kokarin yin sallama shi shekar kukan Khadija ne ya fara cika kunnanta zaro ido waje turai ta yi muryarta da alamar rudani ta furta wace ce ke kuma shekar kukan Khadija ne ya fara cika kunnuwanta zaro ido waje turai ta yi muryarta da alamar rudani ta furta wace ce ke kuka khadija ce ina jas dina yake kafin turai ta bata amsa kiran ya katse abin ya daure mata kai ya aka wayar jas ta ji hannun mace maimaita sunan khadija ta yi aronta kafin da sauri ta fito daga ɗakin ta nufi bedroom ɗinsa a lokacin suna daga zaune gefen gadon shi shi da aibar da ke basa abinci a baki hannun aibar rike da plate har yayi wanka ya sanya jallabiya a jikin shi shigowa mam turai ta yi ɗakin gaba ɗaya suka ɗago suna kallonta cikin zuciya ta sauke fuskarta da fara'a ta ce mai son yaya jikin hope dai daɗa sauki in a cool voice ya ce mum da sauki ina samun kulawa a wurin yan uwana yaya zaki ma bai daɗe da fita ba murmushi ta sake tana kallon aibar ta ce lasbon sannu da kokari kana ji da ɗan uwan nan naka tabi baki yayi kafin ya ce to ya zan yi momi dadi ya ballo mana aikin jinya yana can kwance kin yi masa wanka yana bacci ya yi zaki kuma ya gudu ya banni da aikin bashi abinci a baki tsarewa ta yi da dariya shi ma jas ɗin dariyar yake yi shi koko a jikinsa bilhaki da gaske yake yin maganarsa tsagaitawa ta yi da yin dariyar ta ce ai bata na fahimci magana ta ta tsaya maka a ranka ni fa ba dadin ku na yi ma wanka ba taimaka masa na ya rage kayan jikinsa idan ba haka ba ni ta zan iya yi ma shi wanka kato da shi kallar ni ka gani yar karama da ni wura mata hanci yayi ba tare da ya ce komai ba jazz ina wayanka ta faɗa tana kallon shi shiru yayi yana kokarin tuna inda ya barta mom kamar na barta a gidan yaran da nake kula da lafiyarsu mika masa wayar ta yi duba ka gani wata yarinya ta kira da layinka tana kuka wai jazz ɗinta take nema ta mamaki akan fuskar sai ya karɓi wayar yana duban kiran da aka yi da layinsa tun kafin ya danna kiran ransa ya basa cewar Khadija ce da sauri ya kira layin ringin uku ta ɗauka, tana faɗin ni ku kyale ni tunda ba za ku bani mai magana da jazz ba kun wani ishe ni da kira wani irin sanyi ne ratsa zuciyarsa jin muryar dijansa mam turai da mam turai da aibat sun tsare sa da ido suna kallon fuskarsa khadija ne ne fa a kwance take kan gado jin muryarsa yasa ta yi zumbur ta mike zaune tana faɗin ya jaz dama baka mutu ba da wani irin farin ciki ta furta maganar murmushi ya sake tamkar yana a gabanta ya ce ban mutu ba mai dija lafiya ta kalau yanzu haka ina a gida wannan layin da kika kira na mum ɗina ne shakuba ta sanya masa i hate you ya jas shi ka manta da ni duk na bana tashi hankali na a kanka ashe ma kana gida no it's not like that khadija i miss you i've been thinking about you tun time da na dawo na kallon juna mom turai da aibata suka yi a lokaci ɗaya kafin suka mai da duban su gare shi faɗa min kin yi breakfast da safe kuma kin sha maganin ki ni ban sha uban komai ba babu wanda ya bani waɗancan kantan da aka bar mana a gida jiya suka cinye mana abincinmu yau kuma na sanya su dole su girka mana aiko suka shiga kicin suna yi ba su sani ba na ɗauki bindigan su na dinga tsoratar da su hawa ta kwance take koro masa jawabi a firgice ɗago da ido yana kallon mominsu Da dukkanin alamu suna jin maganar da Dije take yi masa muryarsa a ruɗe furta da gaske kike ko wasa Allah sarki wannan kenan duka duka anan san dakata kuma da gaske nake don haka sai mun haɗu da ku a kashe na gaba domin jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku ta kun karshe kashi na uku ba zato ba tsammani muryar Khadija ta farkar da su daga can saman bene ta kware murya da karfi tana faɗin wayyo Allah mais um quadro.